sakataren kungiyar na gefen Kirista Ibrahim Joshua da Alhaji Ibrahim Yahaya na Musulmi sun ce cusa mutane a kida tsoron Allah za ta taimaka ainihin wajen sulhunta su da ana su zaman gaba da juna. San zuciya ne don ba addini a duran duniya da ya ce wani ya kashe wani. Kuma bi da kaga ake yi na bin addini akwai hanyoyi da littattafan nan suka wada. Duk wanda ya kisa son zuciyarsa ne ba addini da ya ce a yi kisa a duniya. da haka nake jan hankalin jama'a a zauna lafiya mu bi tafarkin Allah wanda muka iya Allah ya iya mana wanda ba mu iya ba ma Allah ya iya mana don komai namu al'amarin mu mayar masa a hannunsa na gode saudan kaduna akwai abubuwa da yawa akwai magana na kabilanci da akwai magana na government akwai magana na addinin ko musulunci ne ko kristoci ne amma yanzu muna so mu kira government da stakeholders abubuwa mutane a cikin ku hada kai ku yi shawara nan saman lafiya kasan in ba sauna da kai ba a yi magana saman lafiya bai sai amma alhamdulillah mu hada kai mu yi saman lafiya ita ma 'yar kungiyar lanta na bako abdullahi na nuna takaicin da zarar an samu fitina mata ne kan zama mafi shan wahala saboda idan waɗannan abubuwa suka tashi mu mata da yara mu muke samun kanmu a cikin haula'i saboda haka muke kira a ɗauki kwakwaran mataki abu na kaduna yana nema ya wuce gona da iri yana nema ya shafi ƙasarmu baki ɗaya najeriya mun yi fama a shekarun baya haka a kaduna aka dan samu maslaha mun yi kamar ni da na fito jihar plateau mun samu waɗannan rigingimu allah ya kawo mu lokaci da mun fara samun saukin abun to yanzu mun kai ga lokaci ne da duk abin da ya faru a jiha ɗaya ƙasan gaba ɗaya an sawa take ana duba shi da fuska daban-daban daban abu kuma da in aka ce addini ya shiga to an san fa rikicin addini baya tsayawa nan kusa abu ne da zai ci gaba da ruruwa kamar gaushin wuta ne yana ruruwa yana mana illa ga halin da muka tsinci kanmu yanzu a Najeriya. Tsohon shugaban matasan kungiyar Kiristocin Najeriya kan Fasto Simon A.S. Dole ya halarci taron yana cewa fitinar addini na da saurin yin illa. Sai dai kuma shawarar ne nake so in bayar su gwamnatin Kaduna ya kamata su yi nazari eh, da karfi su ga sun ci karfin wannan matsala domin abun nan ya dade maganar sadan kaduna ba yau bane ba wannan gwamnati ba ya ji ana yin wannan kashe-kashe amma har yanzu an gagara samun menene dalilin wannan abun kuma abin ya kawo mana matsala da yawa kuma abin da ya shafi ta wancan gefen haka kuma zai shafi ko ina a wannan kasa kuma duk da giman da kaga ya hada da maganan addini da maganar kabilanci to magana ne abin tsoro wanda in ba dauke mataki da gaggawa ba zai iya farki ya zama wani abu daban Ƙungiyar dai na bisa jagorancin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ne da kuma shugaban ƙungiyar Kiristoci Reverend Olasufo Ayokulle. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.